कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए कि जैसे तुझको बनाया bayan da finafin da suka yi fice uh, a fagen finafinai a uh, bollywood jarumi salman khan da mai shirya finafinai kabiru khan a yanzu haka suna son sake maimaita irin wannan kawancen a wani sabon fim din a baya bayanan da an ji suna batun sake haɗewa domin yin wani sabon fim amma har yanzu babu tabbaci ko a kan me za su yi ko kuma a wani lokaci abin zai tabbata yanzu haka dai shi kafin kan ji yake kamar yana sama ta bakwai tun da fim ɗinsa bajrangi bajan ya kai matsayin samun zinari a fagen fina-finai a bollywood har yanzu dukansu su biyun suna cikin magagin nasarar da finafinansu suka yi gashi kuma za a nuna fim ɗin a bikin baje kolin finafinai da za a yi a garin gao a ƙasar ta india dukan su samu zama tare ba domin tattaunawa dangane da yadda za su fito wa lamarin saboda kowannen su aiki ya sha masa gaba amma daga dukkan alamu abin zai tabbata su yi aiki tare